bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin na muradin zuciya, shirin da muke karanta muku littafin mahabiyar wallafar zizin fasaha. Idan mai sauraro bai manta ba a shirinmu da ya gabata. Mun tsaya ne inda muka ce mahabiyar ya marare wa Umu yana ce mata shikenan zan shiga damuwa tunda na san gobe ne su mami za su dawo. Please fida na ki daure ki taimaki mijinki ki faranta masa. ko ke ma kya kwana cikin addu'ar mala'ikun Allah dan Allah fida na kin ji zaki bani hankali cikin wani sanyin jiki da kuma tausayinsa ta ce to shikenan a ne muka tsaya yanzu ko za mu dora ƙara janyo ta cikin ƙara janyo ta jikinsa ya yi sosai cikin jin daɗi ya ce yawa da na kina da sauƙin kai shi yasa kike ƙara shiga raina sosai sakin jikinta ta yi sosai tare da ƙara narke masa tana faman zuba masa sangarta iri-iri limshe idanunsa ya yi a hankali ya ci gaba da sarrafa ta mahabir ba shi ya kyale yar mutane ba sai karfe hudu na asubahi lallai mahabir lafiya ta samu sosai ko da suka yi sallar asuba sai da ya kara jawo ta ya maida ita jikinsa suka koma ruwa tsundum ba shi ya kyale ta ba sai karfe bakwai na safe Aiko da sauri Umma Hani ta miƙe daga jikinsa tana rarraba ido. Tashi zaune Mahabir yayyace, ya ce, "Ya dai fida na, za ki tashi ki bar ni don Allah ki dawo, wallahi ban gaji da ganin ki ba." Na rai na rai ta yi da fuska ta ce, "Wayyo ya Mahabir, Anna, baby Manal, na san sun neme ni basu ganni ba aiko da gudu ta hantsulo daga kan gadon ta yi sauran ficewa daga ɗakin nan ta iske na kwance a saman sallayar ta ga alama tunda ta idar da sallar asuba barci ya yi nasarar ɗauke ta har yanzu bata farka ba sauki ajiyar zuciya ta yi tare da ɗan sakin murmushi don ganin tana barci ɗakin momi umaima ta koma da sauri ta nufi gadon da manal ke kwance ta ganta tana barcin ta ita ma nan ma wani murmushin ta sake saukewa ta sunkuya ta ɗan sumbaci bemi manal tana yar dariya fitowa ta yi daga ɗakin ta koma ɗakin mahabiyar, ta ja ta tsaya a bakin kofa ita bata shiga ba ita kuma bata fita ba Mahabiyar sai faman kallon ta yake yi yana mata alamar ta shigo amma ta ki hakan ya sa ya matso kusa da ita ganin ya matso kusa da ita ne hankalinsa tashe ya sa ta kyalkyale masa da dariya ta ce yawwa ni ma na rama ya ce me kika rama na miki wani abin ne ta ce ba kai ne ka sa na makara ba tana gama faɗin haka ta fice daga ɗakin tana kyalkyala masa dariya aiko binta ya yi da gudu yana faɗin tab lallai ma yarinyar nan ne za ki raina wa hankali aiko ba zan yarda ba da sauri ke ɗakin anna hakan ya sa ya tsaya cak ya cije leɓensa ya koma ɗakinsa da ya samu ya saita kansa sannan ya fara shirin fita ofis umma hani dariya kawai take masa aron ta. amma ta yi mamakin yadda ya canja haka a fannin auratayya don je ta yi gaba ɗayansa ya canja ba kamar lokacin da suke london ba amma ko ba komai ta ji daɗin hakan ita ma sosai kicin ta shiga don shirin haɗa musu breakfast. Ko da ya shirya cikin sit ɗinsa zama yaya bakin gado yana taje sumar kansa. Amma mamaki ne ya baibaye shi na jin wani kuzari da jikinsa ke masa sosai. Godiya kawai yake yi ga buwaye gagar misali da ya kawo masa sauki cikin ƙanƙanin lokaci. Lokacin da ya fito falo har ya breakfast bai ga ummu ba, kai tsaye ɗakin Anna ya wuce. Nan ya same su suna breakfast suma. Gaishe da Anna ya yi sannan ya ɗauki briefcase ɗinsa tare da jifan Ummu da wani irin kallo. Ganin tana masa gwalo a sace haka ya sa ya fice zuciyarsa fariƙal. Kimanin karfe goma sha biyu da rabi su Mami Umaima suka dawo, nan gida ya ɗauki murna har Mami Ni'ima sai da ta zo. Sai wajen karfe hudu sannan ta tafi gida. Misalin karfe biyar da ‘yan mintuna Bash nake zaune a sa yana buga lissafi na wasu kayan da yayi yi su daga Dubai. Gaba ɗaya hankalinsa ya tafi kan lissafin. Ji yayi yi wayarsa na ƙara. Sai da ya ƙarasa lissafin da yake yi sannan ya jawo wayar tasa ya duba. Ganin Muktar ne ya sa shi ɗagawa yana faɗin ya Muktar ya kake Daga can ɗaya ɓangaren Muktar ya ce, Lafiya kalau Vash, ina fagari tun safe, yanzu haka ma ina kan hanyar zuwa nan wajenka ne, don na gagu na ji wani irin labari ne kake son bani. Cikin tsananin farin ciki Bash ya ce, Kai shegen, ashe ka yi so tun ɗazu, shi ne ko ka faɗa min? Amma ba komai sai ka yi so ɗin. Yana ajiye wayar jikinsa na kyarma, ya ture laptop ɗin da yake yin lissafi, ya hau neman wannan 'yar ƙaramar kamara ɗin. amma kuma sai bai ganta ba. Nan ya ƙara ruɗewa da nema, ya yi ta faman bincikowa sai ga ta Allah ya sa ya ganta a cikin aljihun wata rigarsa. Da sauri ya makala ta a saitin ƙofarsa ta ɗaki yadda za ta ɗauki hoton komai da komai. Shi ma kamarar ya siyo ta ne lokacin da suka je London shi da Muktar ɗin. Komawa ya yi ya zauna, ba ɗauki lokaci ba kuwa sai ga Muktar ɗin ya turo ɗakin ya shigo yana faɗin Hello Bash, da idanuwa ba shi ya bi shi ya kasa amsa masa ma don ganin yadda muktar ɗin ya ƙara tsomalewa sai kansa da ya ƙara girma a hakan ya ƙara so ya zauna a gefen bash ya ba shi hannu suka tafa bash ya ƙara duban sa ya ce muktar wai ba ka da lafiya ne na ga kara mai haka lokaci ɗaya kafin muktar ya ba shi amsa sai da ya ɗauko sigarinsa ya kunna ya fara zukarta sannan ya ce wallahi kuwa maybe gobe ko jibi in je asibiti Ba shi ya ce gaskiya kam da dai ya fi don kara mai da yawa fa mutumina. Kawai da zancen Muktar ya yi yana faɗin da Allah ka bani labarin na ji Murmushi ba shi ya tare da tankwashe kafafu a saman katifar sai ya ce, Yanzu kuwa, dan ɗaura fuska ba shi ya sannan ya dubi Muktar ya ce, Ni ma fatana kan wallahi mutumina yanzu na tsani gifted, dan ni ko ganin sa ba na sanyi kwata-kwata, ko ka san dalili? Muktar ya ce, A'a Ba Bash ya ce, baka ga yanda yake ta faman ce maka mutunci a gabana ba, wai ka ɗaukar masa kuɗi. Ni kuma dai da na ga meye kuɗi shi da yana da su har fakoti ya ce zai kai ka da na ce masa me yasa zai kai ka ai baka ga yadda ya cicce min mutunci ba gaskiya a raina ya ɓaci sosai da hakan ta bai baki muktar yayi ya ce kyale ɗan iska ai shi yasa nake bushasha ta san raina da dukiyar tasa tunda na san dai ba zai kore ni daga matsayina ba don wallahi ba shi da aminan da ya wuce mu kafa Afirka don haka na san ko me zai ce kurare ne kawai yake yi Ba shi ya ce ni ba ma wannan ba, shin wai kai lokacin da muka je London ka ga yadda matarsa ta goge kuwa? Kai gaskiya na je maka takaicin rashin samun auren zuƙeƙiyar yarinyar nan da baka yi ba. Ina ma ce ya barta kai ne ka aure ta abokina. Ai da mun shirya ƙwarya-ƙwaryar liyafa wallahi. Shi ko Muktar da yake sakarai ne ya zata duk wannan abin da bashi ke faɗa a kan Mahabir gaskiya ne. Shi ya sa ya yi subutar baki ya ce, mhm. Kai, ai ni ma na gani wallahi yarinyar ta wani ƙara tsimani sosai, shi ya sa ban baro garin ba sai da na ɗana masa tarko na. Bash ya ce, wani tarko kenan? Sai da Muktar ya ƙara zuƙar tabarsa sosai sannan ya ce, Wayarsa na ɗauka na saci hanya na tura wa matarsa saki har guda uku a matsayin shine ya yi hakan. Kaga idan ta gama idda sai na aure ta hankali kwance ko ya kace amini na cikin farin cikin fitowar gaskiya daga bakin Muktar bashi ya ce wow good idea. Gaskiya abokina kunyar nan naka na ja sosai nan suka tafa Dariya Muktar ya kwashe da shi ya ce, To kai an gaya maka Muktar ɗin na wasa ne akan abin da yake so? Sauran canza akalar maganar Bash yayi ta hanyar cewa bar na je cikin gida na zubo mana abinci ko? Muktar ya ce oke, haka Bash ya bar ɗakin farin ciki far zuciyarsa na samun nasarar da ya yi a kan Muktar. Ya san da cewa kai tsaye ya faɗa masa gaskiya ba zai faɗa masa ba. Amma da ya ɓullo masa ta bayan gida, da yake shi wawa ne baya ganin tsananin abotar Bash ɗin da Mahabir ta gaskiya ce ba zai ci amanarsa ba, balle ya yi tunanin zai zambace shi ba. amma har shi ne ya yarda a zai ci amanarsa kenan kamar yadda shi ma yake ci masa amana. Lallai ma Muktar yana ganin shi ma wawa ne kenan kamar sa? Ko da ya dawo suna cin abincin haka yi ta ci gaba da bugun cikin Muktar. Shi kuwa sai zuba masa bayani yake yi. Cikin wayo bash ya hana Muktar tafiya sai da aka yi sallar isha. Sannan ya ce masa ya zo su je gano Anna ba ta da lafiya. Ya yi masa karyar hakan ne don so kawai yake yi su je gidan dandabin Muktar ɗin ta cika yau a bainar jama'a. Shi kuwa Muktar har da wani sauran amsawa da to don muradinsa na san ganin Ummu Hani. Haka suka shigo motocinsu har suka iso gidan. Kowa ya yi fakin ya fito. Bash ne a gaba Muktar na biye da shi. Suna shiga kuwa suka samu Dadi Mu'azzam zaune a falo shi da Dadi Muhammad wanda suka shigo babu jimawa daga masallaci suma. Sai gefe ɗaya Anna ce suke zaune ita da Momi Umaima suna hirar mutanen Katsina. Suka gaishe da su Dadi suka amsa. Kafin su sake cewa wani abu sai ga Mahabir shi ma ya fito daga cikin kicin hannunsa ɗauke da goran ruwa. lokacin kuwa har bash ya miƙe ya isa ga TV ya ciro kamera ɗin hannunsa ya jona ta da TV daga inda yake tsaye ya juya wajen su dadi mu'azzam ya ce Daidai yau za ku fahimci gaskiyar ainihin wanda ya sakar wa mahabir matarsa don zallar cin amana irin tasa, ni kuma na irin dabarar mu ta matasa na hillace shi, na zarma shi har ya bayyana min gaskiyar al'amarin. Shi ne yanzu muka zo domin na bayyana muku don wanke mahabir daga zargi don Allah yanzu ku kallo nan ku gani. Muktar na jin haka na cikinsa ya bada wani sauti, nan take zufa ta karyo masa. Lokaci ɗaya sai ga kamara kirikiri ta nuno shi baro-baro yana tonawa kansa asiri. asiri tun kafin su dade su gama kallo suka fahimci gaskiyar al'amarin salati kawai suke yi da salallami aya guje muktar ya miƙe tsaye zai gudu da wani irin mugun tsalle mahabir ya damko shi ya haɗa kansa da bango ya fara dukan jikinsa ta koyina tuni haɗawa muktar jini da majina sai dukansa yake yana faɗin wallahi allah ya isa muktar ka ci amana ta ba zan bar ka ba sai na kashe ka da kyar su dadi suka janye shi suna ba shi haƙuri muktar na samun hanya tuni ya fesa da mugun gudu ya faɗa motarsa shi ma mahabir ya fito ya shiga mota ya fice tuni su dadi mu'azzam su ma suka biyo su da motarsu don shawo kan rigimar da ta auku gudun su mahabir kawai suke fallawa a titi cikin tsautsayi kuwa motar muktar barki ya kwace masa ya yanki gefen daji motar ta dinga gungurawa da shi ta daki wata bishiya sannan ya tsaya cak gaba ɗaya hankalin mahabir na ga inda motar muktar ɗin yake bai ankara ba ya ji ya ingije abu da sauri ya maido hankalinsa gabansa ai da sauri ya dawo da hankalinsa gabansa nan ya ga ya buge wata dattijuwa ta zube a gefen titi a guje taka barki, daidai nan subash da dadi mu'azzam da kuma dadi muhammad suka iso dukkaninsu lokaci ɗaya mahabir ya fito da mugun sauri ya nufi matar su masu dadi Muhammad suka isa inda motar Muktar ɗin take, da ƙyar suka zaƙulo shi, ƙafafunsa sun kakkarye, ya kasa taka su sai lilo suke faman yi, haka suka kwaso shi suka zuba shi a mota, ko numfashi ma da kyar yake fitarwa. Suna saka shi mota suka dawo wajen da mahabir ke tsugunne a gaban wannan tsohuwar da ɗan kullun kayanta a kan kallabi sai faman nishi take yi sama-sama. Su dadi Muhammad suka ce, Subhanallah, sanni dai baba, zaki iya tashi kuwa? Kasa magana ta yi da yake gurin akwai ɗan duhu kaɗan, hakan ya sa Dadi Mu'azzam ya haska fuskar tsohuwar da wayarsa. A hankali Dadi Muhammad ya kai kan tsohuwar cikin tsananin mamaki da razana ya ce, Inna lillahi, wannan ai inna indo ce tsohuwar mai aiki na wacce muka nema muka rasa tun shekarun baya dukkaninsu mota suka shiga bayan sun saka inna indo ita ma nan suka nufa asibiti suna isa aka shigar da su ɗaki na aka fara duban su Ita na indo ta ragaɗe ta yi a yatsa yayin da shi kuma Muktar ake ta ƙoƙarin yi masa ɗauri a ƙafa don gaba ɗaya sun kakarye. Ihun Sadiq ya cika wajen saboda ɗaurin ƙafar da ake yi masa don wata fitinannen azaba kawai yake sha. Ganin haka nan take bash ya ɗauki wayarsa ya kira baban Muktar ɗin. Babu jimawa kuwa sai gashi ya zo shi da Mustapha wato ƙanin Muktar ɗin. Su kuwa su dade Mu'azzam suna zaune a nan kan kujera. Mahabir Sam ya kasa zama har yanzu zallar mamakin abin da Muktar ya shuka masa kawai yake yi amma babu komai ya je dan kansa na kasar ma da ya samu kaɗan ne daga sakamakon wanda aka amincewa ya yi ha'inci ya kuma gode wa Allah da har gaskiya ta bayyana sannan kuma ya yi alfahari da aboki na kwarai irin bashi mai hankali da hangen nesa shi yasa har gaban bashi ya je ya zauna ya dafa kafadarsa a hankali bashi ya dago ya dube shi suka yi wa juna murmushi Rungume juna suka yi, Mahabir cikin muryarsa yake cewa, Na gode Bash, na gode kwarai, hakika ka cika aboki na gari, Allah ya bar mu tare. Bash ya ce, Amin amin abokina. Mahabir ya dafa kafarar Bash ya ce, Dole ne na dangana da ɗan iskan nan ga police station, don babarinsa zan yi ba, idan na bar shi haka ban yi wa kaina adalci ba nake gani. Girgiza kai Bash ya yi sannan ya ce, Kada ka yi haka gifted, ka bar shi haka ko don ma sabida iyayensa don Allah ka kyale shi kawai. ai Allah na nan shiru Mahabir yayi dole dai ya haƙura ba dan ya so ba dan babu wata alfarma da bashi zai nema a wajensa bai yi masa ba su dadi ne suka karaso wajen suka zauna nan dadi ma'azam ya ce duk abin da ya faru mahabir ka yi haƙuri kada ka ce za ka ɗaukaka maganar nan don na san ka da zuciya ka yi haƙuri sojana kamar yadda Allah ya saka maka ya fito mana da gaskiyar maganar to ka yi haƙuri don lalurar da ke jikin sama ta ishe shi ishara Taunar labbansa Mahabir ya ce, Na ji daɗi, amma kuma wallahi na rabu da shi kenan har abada. Babu shi, babu wajen aiki na. Murmushi dadi Muhammad ya ce, Dama ai wannan ta rigaya da ta wuce. Shi da kansa na san ai kunya ma ba za ta bari ya zo ba. Bash da dadi Mu'azzam suka ce, Gaskiya ne kam. Duban dadi Muhammad dadi Mu'azzam ya ce, Amma abokina, na ji ka ambaci sunan wannan tsohuwar, da ka kasanta ne? Girgiza kansa Dadi Muhammad ya yi sannan ya saki ajiyar zuciya ya ce, Tabbas na santa sani ma na sosai, ita ce wacce na taɓa baka labari mai aikin ni'ima wacce ta tafi garinsu tun bayan ɓatan mahaifiyar ba mu ƙara jin labarin ta ba sai yau ɗin nan fa da dalilin dalili na ƙaddara da ta fiddo mu har Allah ya sa kuma na yi gamdakatar da ganinta. Kaga kuwa muddin ni'ima ta ganta na san ba ƙaramin daɗi za ta ji ba a rayuwa don sun shaƙu shaƙuwa kam ba ta wasa ba. Kafin dadi mu'azam ya ce wani abu sai ga likita ya fito, ya iso wajensu ya ce, za ku iya tafiya gida da ita babar, tunda ba wani ciwo ta ji ba. Shi kuma yaron nan gaskiya zai yi wuyar yiwuwa, ko ya warke kafafunsa ba za su ci gaba da taka doron ƙasa ba, don gaba ɗaya ƙasusuwansa sun kakkarye a hatsarin nan, kuma mun ɗebi jininsa mun yi test. Dakatar da shi Mahabir ya yi ce, ba mu ne danginsa ba, ga iyayensa can ka je ka yi musu wannan bayanin. dokto ya ce, ok, ai ban sani ba. amma babu komai za ku iya tafiya ɗin kamar yadda na ce. Haka su dadi suka fito inna indo na bin su a baya. Sai faman ɗingisa ƙafar ta suke yi, har suka shiga mota suka nufi gida. Falo suka shiga gaba ɗaya nan suka taras da su anna har lokacin suna tare, amma wannan karan har da Ummu Hani zaune a gefe ɗaya tana riƙe da bebi Manal cikin jikinta, amma kuma duk jikinta ya yi mata sanyi. Jin wai muktar abokin mahabir ne ya jaza wannan rigimar. Kai duniya ina za ki da mu ne, gaskiya ta yi karanci mutane babu tabbas zaunar da inna Indo habir ya yi dukkaninsu suna ƙara yi mata sannu su anna sai kallon rashin sani suke mata da sauri kuwa dadi muhammad ya joya ya fice daga falon bai jima ba sai gashi ya dawo shi da momi ni'ima ai momi ni'ima na arba da inna indo kamar yadda dadi muhammad ya faɗa da saure ta yi sa'in da take suka riƙe juna suna tsananin murna da farin ciki duk da tsufan da inna indo ta ƙara yi amma hakan bai hana momi ni'ima shaida ta banan take momi ni'ima a cikin hawaye ta ce inna indo ashe muna da rabon sake ganawa inna indo ina kika shiga ne babu inda bamu je neman ki ba amma shiru gashi kuma bamu san garin ku ba tun muna neman ki har muka haƙura inna indo tana ƙoƙarin buɗe baki ta yi magana sai kuma aka ga ta fashe da kuka tana cewa alhamdulillah na gode wa Allah ne indo Aisha da ban mutu ba ba tare da na gamu da mutanen nan na faɗa musu inda amanar su take ba o ni indo na gode wa jalla wa azza zuba mata idanuwa kawai dadi Muhammad yayi shi da momi ni'ima dagowa ta yi ta dubi momi ni'ima ta ce uwar ɗaki na yau zan fayyace muku sirrin ɓoye wanda ya jima da ɓoyuwa sama da shekara da shekaru Shin ko kun san cewa ɗanku Mahabir yana raye bai mutu ba kuwa? Mai sauraro bari mu dakata anan, sai ka biyo mu a shiri na gaba.